A yanzu haka dai fashi da makami da satar dabbobi har ma da yin garkuwa da mutane ya zama ruwan dare a jihar Niger da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya. Tuni dai wannan matsala ta jefa jama'a da dama cikin wani yanayi na tashin hankali. Honorable Abdullahi Yarima tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro ga abin da yake cewa. Kwanakin baya sun shigo gurmana suka saci wata yarinya da kyar ta kubuto kanta ta dawo kwana-kwanan nan kuma sun shiga cikin garin basa sun kashe wani matashi mai suna dan ladi sabon kuɗi a basa kwanakin baya makon da ya wuce sun shiga yankin basa kuma sun kwashi garke biyu na wani fulani da suna andare to yanzu muna kwana cikin zulumi ne ita gwamnati muna kuka gare ta domin ta nima hanya na warware wannan rikicin da muke fuskanta. To a kan wannan matsala dai ita kanta majalisar dokokin jihar Niger ta kira kwamishinan 'yan sandan jihar domin sanin matakan da suke ɗauka kan wannan matsala. Alhaji Muhammad Ɗallami Baku ɗan majalisar ne da ke wakiltar ƙaramar hukumar rafi mai fama da wannan tashin hankali. har ya ma kai ga inda amma muka kira police commissioner muka yi magana da shi akan yadda abubuwan suka dame jama'anmu ka ga aiki da nafin mutane an kwashi jama'a an kwashi dabbobin jama'a gaskiya abun yana damun mu so akan wannan gwamnati ina neman jami'an tsaro gwamnati su kara musu su agaza musu don yadda shi commissioner of police ya zo mana bayani cewa dubu arba'in da bakwai ake basu a wata uku kaga wannan ba zai yi abin nan ba zai taimaka ba Duk da wannan dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙari, domin kuwa a yanzu haka ma sun samu nasarar cafke wasu daga cikin miyagun, in ji kakakin 'yan sandan jihar Mr. Bala Elkana. Mun tura namu 'yan sandan suna magance namu irayen gaba ɗaya mun kama mutane da yawa mun an so shanaye da yawa hannun wanda suka sace shanaye. Kamar mutum nawa kuka kama? akwai talatin a ƙasa. Mutane. Eh wanda muka kama yanzu kwanan ga akwai talatin jiya jiya muka kama wanga guda talatin ma. akwai. Dan muna kai su kotu wannan. Kaman ko akwai eh, akwai adadin yawan dabbobi da kuka shanayen da kuka mayar koko dai na. Wato akwai masu guda ɗari shida da muka an so kwanakin ga kuma. Mun maida masu shishi ma. Wannan matsala dai da ta'addabi garuruwan da ke makwabtaka da gandun dajin Kamuku a jihar Kaduna ta kai intaha, inda ko a makon jiya ma gwamnonin jihohi biyar da abin ya shafa sun yi wani taro a Kaduna da nufin ɗaukar matakin shawo kan matsalar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Allah, tagi lawan anko tagi jawro tagi sarki kofa allah ɓamtu darjaji nulado. annabi muhammadu ɓurnaɗo takle min buba shambaji ɗannaɗo buba dole mi yetta lamu margu barka lamu lamiɗo ha yatubi isa ɗannaɗo yaya dandi ɗi dudu aminatu dottiwa pottuga sanu baba